ya kuma mana baiwa da aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ake karɓar addu'o'insu a cikin wannan wata mai albarka dukkan addu'o'i da muke yi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za a yanta su zuwa ga aljanna a wannan wata mai albarka muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya a Najeriya bangarori da dama na ƙasar nan ana cikin halin jarrabawa na rashin tsaro da kuma tashin hankali idan abu ya fi ƙarfin mutum bai fi ƙarfin Allah ba babu wani abu ne da ya fi ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala to haka sai mu koma gare shi muna kaskantar da kai gare shi muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya a Najeriya muna roƙon Allah ta'ala da mafi girman sunayensa na alhayu alqayyum Allah ta'ala ya zaunar da Najeriya lafiya muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da addu'ar da yace in aka roƙe shi zai amsa Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah ka zaunar da kasar mu lafiya amin Allah ka zaunar da kasar mu lafiya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya Allah ta'ala ka amintar da ma'abota cikin ƙasar Allah ka sanya albarka a Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya magance mana dukkan wani tashin hankali a kowane bangare ne na wannan ƙasa muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen sana alƙayyu alƙayyum da ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya yi rahama zuwa ga 'ya'yanmu da zuriyarmu da mu gaba ɗaya dukkan wani abin da ya fi karfin mu Allah ta'ala ya sauke mana shi dukkan wani abin da za mu iya yi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace shi gare mu <coughs> yau da ikon Allah za mu tashi kan darasi na goma sha darasi na goma sha shida a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu yi juwa ne da ɗan ji tare to ana ɗan shan ruwa ne to yanzu kuma ruwan zai sha ruwa ne babbar matsalar? yanzu ina jin wannan ba azumi sai in dan buɗe baki na haka Ina na dan ruwa sai ka ji komai yayi zanzan to amma da azumi kuma kaga tsakanin mu da shan ruwan muna da wajen awa nawa muna tunkarar kusan awa biyu gabanin a sha ruwa to Allah ta'ala muna roƙon sa ta yi alkarim ya sa tarin ya tsaya yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha shida a wannan wata na Ramadan da hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu muna cikin sura ta uku wato sura Ali Imrana yau za mu tashi a kan darasi na uku a cikin ta insha Allah gabanin wannan akwai tambayoyi sai a kawo. Tambayan ɗaya ne a hannunka? To, it's an samu ƙarin tasha guda ɗaya da take sa wannan darasi ne rahama rediyo a kano daga karfe shida zuwa bakwai na safe insha Allah ta'ala so da aka yanzu adadin gidan talabijin da rediyo da suke sanya tafsirin nan sun zama guda nawa guda saba'in da ɗaya sun zama guda saba'in da ɗaya to kaga wannan ba Allah kuwa zai yi Eh, so kaga Allah ne ta ala ya ta al'amarin kuma ya kawo waɗanda za su ɗauki hidimar su daga kaiwa a duka waɗannan tashoshi babu guda ɗaya da za a ce ni da aran mamuni amma wasu bayan Allah ne da suke zartar alheri wa darasin suke cire dukiyarsu su saka don su isar da saƙon zuwa ga al'umma a hakika ba karamin adadi ba ne a ce darasi guda ɗaya akwai rediyo da talabijin guda saba'in da ne ke sa shi a afirka bil hakika wannan babban al'amari ne fatan mu Allah ta'ala ya karbi wannan a matsayin ibada Allah ta'ala ya karbe shi a matsayin ibada Allah ta'ala ya karbe shi a matsayin ibada insha Allah ta'ala to tambaya da ake da shi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malam lafiya da alaramma amin ya kayyu ya kayyu Allah ya ƙara muku imani da ikhlasi da takawa da tawfiki Allah ya cika mahaifa amin amin ya ayyu wa kai mun gode malam tambaya ta ita ce shin ana iya tawassuli da annabi a sharuwa lafiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun san menene ma'anar tawassuli shine neman tsari shine abin da zai isar da kai zuwa ga abin da kake bukata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala cikin sauki wa zai iya ba da aya da Allah ta'ala ya kawo maganar tawassuli a Qur'ani akwai ayoyi guda biyu da aka karanta da tawassuli a Qur'ani ta farko tana cikin suratul ma'ida aya ta 35 da yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasilata jahidu fi sabilihi la'allakum kufri gona na ba ku sai ta biyun ba tana suratul isra ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu ayata nawa za ta zama aya ta hamsin da bakwai waɗannan su ne ayoyi guda biyu da Allah ta'ala ya karantar da tawassuli a Qur'ani ne in kana neman biyan bukata a gare shi wanne ne shortcut gajeruwar hanya da za ka bi ka samu wannan biyan bukata da a waɗannan ayoyi biyu ayar farko ce ya ku da madaukai imani ku yi takawa zuwa ga Allah ku nemi wasila zuwa gare shi ku nemi menene wasila zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ana fatan za ku rabauta a kuma nan cikin isra'i haya ta hamsin da bakwai ya ce da ya kira su ya ce wala'ikan dina yadda suke addu'a yarbuna yabtaguna ila rabbihim wasila kuma suke neman wasila zuwa ga Allah wadannan sune ayoyi biyu da Allah ta'ala ya maganan wasila da kuma kalmar wasila bisin la bisad bisin da sinu malamai suka raba wasuli da addini ya amince da shi mafi kankanta gida uku idan kana neman Allah ya biya maka bukata akwai wanda idan za ka yi aiki da annabin ya halatta akwai wanda bai halatta ba tawassuli na farko shine at-tawassul ila Allah bil a'mal as-salihah shine ka roki Allah da ayyukanka na kwarai dukkan wani aiki na kwarai da kake yi ka roki Allah ta'ala da shi biyayya zuwa ga iyayenka ciyarwa fi sabilillahi shayarwa fi sabilillahi karatun qur'ani da kake yi daukar hidimar marayu da kake yi karantar da addini da kake yi dukkan wani aiki na kwarai da kake yi wanda Allah ya ce kai sai kake yi kana iya roƙon Allah ka ce ya Allah ina yin wannan aikin don neman yardar ka ne ya Allah ina ciyarwa ina shayarwa ya Allah ina ɗaukar nauyin marawi ya Allah ina kaza ya Allah ina cikin matsala ta kaza Allah ta'ala ka yaye min ita to wannan shine roƙon Allah da ayyuka da kwarai malamai suka ce a nan akwai wanda ya halarta ka roƙa da annabi shine za ka yi cewa ila Allah bi imani bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina roƙonka ya Allah saboda imanin da na yi da annabi Muhammad ai imani da shi aiki ne na bare. bin sa aiki ne na bare. so idan ka roƙi Allah dalilin imanin da kai da shi ko kuma sunnarsa da kake koyi da ita saboda riko da ita yana da wahala amma sai ka rike ta duk halin da kake ciki sai ka roƙi Allah ya biya maka malamai suka ce wannan ya shiga cikin at-tawassul ila Allah bil a'mal as-salihah shi wannan ba dai bane akwai na biyu at-tawassul ila bi du'a'i rajulin salih shine a roƙi Allah dalilin addu'ar wani mutum mai nagarta na farko yin aiki na kwarai ai mun ga hadisi mai tsawo wanda suka shiga cikin kogogo wanda wannan ya roki Allah akan biyayya ne wa iyayensa wannan da ya samu ikon sabon Allah bai yi ba wannan kaza to aka ga da aiki suka yi ta musulmi har kogon ya bude na biyu kuma da addu'ar mutumin kirki ya halatta kana kyauta a aran zato sai ka same shi aran ma akwai bukata ta kaza da yake da shi a wurin Allah don Allah ina neman alfarman a taimaka min da addu'a to wannan roƙon addu'a da muke a taimake mu da addu'a ya halatta shine kana zaton akwai wani mutum da kake tsammanin Allah zai karɓi addu'ar sa fiye da kai sai ka roƙe shi ya roƙa maka Allah idan kai wannan ya zama shine at-tawassul ila Allah bi du'a'i rajulin salih a roƙi Allah da addu'ar mutum na ƙwarai bi du'a'i rajulin salih a roƙi Allah dalilan addu'ar mutum da kwarai sai ka roƙe shi wannan kuma za ka je wajensa ne ka ce maka addu'a a ran ma yi min addu'a liman wani da Allah na zo neman addu'a ana so ka roƙe shi ne shi ya maka kamar da sahabbai suka zo su roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a suka zo su roƙi babban sa al-Abbas su ce Abbas su mana addu'a lokacin da yake raye duk wannan ya halatta ne sai na uku ana iya yi bi asma'ihi wa sifatihi a roƙi Allah da sunayensa na ƙwarai da siffofinsa an roƙe shi a nan yayi ka karanta Qur'ani yana cikin siffa da Allah subhanahu wa ta'ala ka roke shi yayi mu yi karatun Qur'ani mu sauke inda kulli khatma du'a'un mustajab dukkan khatma da aka yi addu'a Allah yana karba sai kai saukan Qur'ani ka karanta da sai ka roƙi Allah ya halatta ka roke shi da sunayensa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus musamman Al-Hayy Al-Qayyum mun yi magana mai tsawo a karkashin aya ta 255 a Bakara ko mun yi magana da kuma aya ta biyu a Ali Imran so ka rika aiki da Al-Hayy Al-Qayyum ya shiga cikin roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayensa masu girma waɗannan da su idan muna da bukata mu rika aiki da ɗaya daga cikin su mu roƙi Allah insha Allah ta'ala za mu dace Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ifan dace so tambaya ɗaya ce yau na'am muna cikin ali imran insha Allah ta'ala mun tsaya darasi na uku a cikin ta darasi na 16 a wannan shekara za mu tashi jiya mun yi kwanan daji ko mun yi kwanan jeji a cikin aya ta bakwai a rama sai mu maimaita ta mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه هو الذي shi ƙur'ani ta samu wanda ya karanta shi yana da yana da daɗi irin su aran mako waɗanda suke magabatan su irin su sheik mahamud khalil husari in za ka kunna mun karatun sa awa ashirin da hudu ina ce ba zai ishe ni ba idan zan zauna kullum ina farke ina barci ina ko ina shi ne ba taɓa jin ya ishe ni ba in dai ƙur'ani yake karanta ban taɓa jiran da zan ji wani ya ishe ni ba ina so in daina ba wani lokaci sai dai abin da yake karanta qur'anin na ce to a kashe dan ya huta ba ni dai ban gaji ba Allah ta'ala ya sa mun kaunar karatun Sheikh Khalil Muhammad Usari in kana bin karatun arama za ka ga kamar mix ne akwai muryarsa akwai ta Usari rahmatullahi alaihi eh, wani hybrid murya ce ta musamman Allah ta'ala ya samu wani lafiya Allah ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba huwa allazi shine wanda anzala ya saukar alaikal kitaba da littafi akanka minhu daga cikin sa ayatun akwai ayoyi muhkamatun waɗanda hukuncin su yake a fili kunna ummul kitab sune asalin qur'ani sune tushen qur'ani wa ukharu mutashabiha da cikin su akwai kuma mutashabihai waɗanda suke iya ɗaukar shubuha ga wanda ke da karancin imani ko karatu fa amma na fi qulubihim zaygun amma waɗanda cikin zukatansu akwai karkata fa yattabi'una ma tashaba sai su riga bin ayoyin da suke akwai shubuha a cikinsu. su saboda ne min a fitina saboda suna neman su ɗauke mutane daga hanyar Allah wa butiga a ta'awili kuma suna neman fassarar da su suke so ba wanda Allah ta'ala ya ce a yi ba wa ma alamu ta'awila mu Allah babu wanda ya san hakikanin fassaran sai Allah a wani karatu kuma wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhun babu wanda ya san fassaran sai Allah da waɗanda suka koshi da ilimi da imani yaquluna suna cewa su masu ilimi din rasikhuna fi ilmin da suka tabbata ilimi yaquluna suna cewa amanna bi mun imani da qur'ani dukkan ko mutashabih ne ko kuma muhukam ne mun yi imani da shi kullum min indi rabbina dukkaninsa daga wurin mu ne Allah wa ma yadhakkaru babu wanda ke wa'astuwa illa ulul albab sai mutane da suke ma'abota cikakken hankali Allah ta'ala ya sa mu a cikin masu hankali jiya mun fara tafsirin ayar ba mu kammala ba muka tsaya mun tsaya daidai kan cewa ƙur'ani ayoyinsa kala biyu ne akwai ayat muhkamat ayoyin da suke muhukamai a cikin labari akwai ayoyi muhukamai a cikin tauhidi kai tsaye akwai ayoyi muhukamai a cikin hukunce hukunce akwai ayoyin da suke muhukamai sannan akwai mutashabi mutashabi su ne waɗanda ayoyin da za a ga hukuncin bai fito fili ƙararraba. ba na'am hukuncin bai fito fili ƙararraba ba hukuncin yana dunkula ne a dunkulan kuma da yake an yi ƙoƙari ya zama ba ka iya fahimtar ayar kai tsaye in dai kana da ƙarancin karatu ko ƙarancin ilimi to sai ake ce ai wanda suke da shubuha ko kuma ayar da kike ɗaukar fasara sama da biyu ko uku mai yiwa a cikin fasara ɗaya ce ingantacciya saura ɗaya ko biyun ba su inganta ba to sai ake cewa ayoyi mutashabihai za ka ayoyin ƙur'ani haka ake raba su amma dukkaninsu Allah ta'ala ya yi su ne da manufa waɗanda suke muhukamai hukuncinsu a fili yake mutashafi-hai kuma an yi ne don a jarabi imaninka da imanina a gashin za mu zama masu tsayawa a kan gaskiya da karantawan addini ko za mu bari buha ta hayaniya ta ɗauke mu so da haka Allah ya yi hai ne don ya jarraba mu yanzu misali muna ta bautan Allah ni da kai ba mu taɓa ga Allah ba ido da ido ba za ka ce ka ga Allah a duniya ba subhanahu wataala amma mun yadda da shi me yasa a duniya ba za mu gan ba yana daga cikin jarrabawa shine ya umarce mu bauta masa ba mu gan ba ba mu rayu da annabinsa ba amma za mu yadda mu yi imanin ko za mu tsaya musu kaga in mun yi imani mun ci jarrabawa in mun tsaya musu su me shubuha ta ɗauke mu mafhum tayyib Na haka yace fa ammal ladina fi qulubihim zaigun. amma waɗanda suke a cikin zukatansu akwai zaigun. kalmar qulub jam'i ne na qalbun qalbun zuciya qulubun jam'u taksir ne na zukata zuciyar wane da wane da wane da wane da wane in an tara sun zama zukata shine fa ammal ladina fi qulubihim zaigun. kalmar zayg kuma asalinsa shine almailu karkacewa waɗanda cikin zukatansu ba a tsaye zukatan suke sun nufi Allah ba ba a tsaye suke sun nufi addini ba a a karkace suke duk inda ka an cewa na a karkace yake ne iya da wahalar sha'ani to waɗanda aka ce zukatansu a karkace suke me yake kawo karkatar zuciya shine tun farko mutum ya zama mai son rai idan mutum ya zama mai son rai zuciyarsa na karkacewa in ya zama mai jahilci ya zauna yake addini bai neman ilimi kwata-kwata bai jin wa'azi bai sauraron masu wa'azi to a wannan hali za a ga zuciyarsa ta karkace me yake kawowa shine mutane suka zaba wa kansu karkacewa Allah ya su a karkacen su arama za ka yi mana koda misalin aya وإذ musa موسى لقومه ya قوم يا قوم لم wa وقد تعلمون أن suratul safi ko aya ta biyar muhallu shahid jazakumullahu khairan yace wa id da musa mai kauri ko lima ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum annabi musa ya yace san me yasa kuke cutar da ni bayan kun san ni manzon Allah ya gare saboda an cutar da musa cutarwan ta yawa a rayuwarsa ya cutu iyaka shine yake tambayar jama'a san me yasa kuke cutar da ni bayan kun san Allah ne ya turo ni zuwa gare ke sa riko da addini duk wanda zai samu cutarwa wannan cutarwa ita ce gishirin tafiya in ba da gaske kake ba sai ka bara in da gaske kake kuma ba ka saurara sai ka ci gaba da yin addinin ka shi Allah da kake da shi ya sani duk wanda yake bai addini da gaskiya cutarwa na sa ya watsar amma in dai da gaske kake to duk tsananin cutarwa ko da cutarwar zai kai ga rasa rayuwar ka ne kan hanyar Allah ne bai dame ka ba saboda ka san kwanakin da Allah ya ɗiba maka su kaɗai za ka yi a duniya ka koma ke sa suka ce yake cewa lima tu'uduna ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum Allah yace falamma zagu da suka karkace azaga Allah qulubahum sai Allah ya karkatar da zukatansu shine kaga fa amman ladina fi qulubihim zaygun me ya kawo karkacewar zuciya abu biyu ne jahilcinsu da kuma san ransu saboda ba abun da ke sa a bata a duniya kamar waɗannan biyu na farko son rai mai son rai ko yana da karatu zai gaskiya na biyu jahilci shine mutum bai sani ba kuma sai ya zama kaman kwallo wannan ya buga can wancan ya buga can wancan ya buga can yadda kwallo take ba ta da alƙibla ko ina aka da kanan nake da biya to da ababe guda biyu su ne asalin matakan bata jahilci da son rai in ba mutum ya samu duka biyu to ya shiga uku gashi tantirin jahili ne na biyu kuma zuciyarsa na cike da son rai wannan kuma ya fi komai hatsari ke sa Allah ta'ala ce falamma zagu azaga Allah qulubahum ai ba da gangan Allah ya karkatar da zugatan ba a'a dalilin son su ke sa in mutum ya waye gari ya zama son rai ya masa yawa to ko ya ga gaskiyar ba zai iya bin ta ba ko ya ga gaskiya ba zai iya ba shi yasa duk inda muke addini ko ina muke addini in mun ga gaskiya mu dauke ta kuma gaskiyar nan fa ba wai sai a bakin isa ko a aran mai ya ja aya ba ko ba mu ba ko ina ka ji gaskiya in dai gaskiya ne dauke ta saboda mu addinin musulunci ba a duba kawai waye faɗa ana duba mai aka fada ne in banda aka duba adalci musulunci ba don Allah shaidan ne magana yace sadaka wa huwa kazubun akan wannan matsala gaskiya ya faɗa amma shi shaidan makareci ne amma manzon Allah ya ce ya yayi gaskiya duba gaskiyar musulunci da adalci kuma dalilin wannan Abu Hurairah radiyallahu anhu ya rubuta wannan sunna ne falamma zagu azaqa Allahu qulubahum so da haka anan sai Allah ta'ala ce fa amma ladina fi qulubihim zaygun amma waɗanda suke a cikin zukatansu akwai almailu karkata fayattabi'una su suna ta kokarin bibiyan menene mata shabaha abin da ke da shubuha a ciki abin da ya kama wannan ya kama da wannan wanne ne ba wanne ne ba to sai suna ƙoƙarin bibiyar su suna nema shin wannan zan yi ne ko wannan zan yi wani kuma adalci na musulunci da kuma mu'jizar qur'ani duk da ayoyi akwai muhukamai da mutashabihai akwai wani abu ɗaya shine kuma qur'ani baya warware juna babu inda za ka karanta wata aya ka karanta wata ka ce ta warware wata sai dai in fahimtar qur'ani ne karanci a ran ma qur'ani ya warware junansa afala yatadabbaruna alqur'an misali na ƙur'ani mai warware juna cikin suratun nisa aya ta biyu. Allah ta'ala ya ce a falaye ya tadabbaru da ƙur'ani sun mutane ba za su duba ƙur'ani ba ba za su yi tadabburi a cikin ƙur'ani ba su yi tunani walau da min inda ghairi lahi da daga wajen wani ne ba Allah ba la wajadu fi ikhtilafan kathira da an samu tukka da warwara da yawa a cikin amma da yake daga wurin Allah ne babu tukka da warwara duk da mu kamar da mutashabihai babu inda qur'ani wani bangare yake wani wani bangare sai dai idan ilimin mu ya kasa ba mu fahimci maganar qur'anin ba mafhum tayyib don haka waɗanda zukatansu suke da karkata fa yattabi'una ma tashabaha suna bin ayoyi da suke da shubuha minhu ay min alquran din kenan daga cikin qur'ani saboda mai ibtiza alfitina saboda neman fitina menene fitina asalin fitina shine don su hana wasu bin addini shine saddun an sabilillah don su yi kokarin hana wasu su fahimci addini kokarin a hana wani fahimtar addini sai a rika ɗauko wata shubuha a matsayin fitina a cikin qur'ani kuma duk wanda ya cutar da mumine menene matsayinsa إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق wannan cikin suratul buruj aya da goma Allah ya ce innal ladina fatanu daga kalmar fitina ne kaga ibu ta a fitina lalle waɗanda suka fitinu menene fitina suka toge muminai maza da mata daga bin hanyar Allah thumma lam yatubu basu tuba ba falahum azabu jahannam suna da azabar wutar jahannama wa lahum azabul hariq suna da azabar wuta mai tsananin kuna gare su muhallu shahid an ibuti ga alfitina shine suna ɗaukar ayoyin shubuha dan su hana mutane su fahimci addinin Allah ka'ida ba a so mu rika daukan shubuha dan mu cutar an rubuta takardu da yawa a duniya sama da shekara 800 ake yin su don a nuna kuskure a qur'ani a hana musulmai bin qur'ani amma an yi nasara yau adadin musulmai a duniya Allah ne kadai ya sani ana ganin adadin ya kai kusan mutum biliyan biyu a duniya biliyan biyu kusan mutum biliyan biyu me wannan yake bayyana mana saboda addinin na Allah ne akwai wanda na san ya rubuta littafi yana daukan ayoyi a Qur'ani wai yana so ya nuna kurakuran na hau na Qur'ani amma abin mamaki ba larabe ne da na gama karanta littafin ina gilansan ɗinsa kusan kowace aya sai ka kaga bai ma fahimci larabcin ba kuma yarensa ne saboda duk inda mutum yake abu na gaskiya so duk yadda ya san yaren wasu ya nuna kasawarsa Allah ta'ala ya ba mu ikon bin gaskiya a ko'ina take wabtiga a ta'awili kuma suna neman ta'awili kalmar ta'awil ne ana cewa ta'awili shine tafsir ana kuma iya cewa ta'awil suna ƙoƙarin fassara son ransu don ya dace su goyi bayan abin da suke so sai Allah ya ce wa ma ya'lamu ta'awilahu illa a nan in muka ɗauki wa ma ya alamu ta'awilahu ya zama ta'awil shine tafsiruhu in muka ɗauki ta'awil da tafsir kamar da yazo a hadisin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'awil hadisin iya cikin musnad ta haƙiƙi na Ahmad Shakir hadisi na 2397 sai kaga annabi sai wa ibnu abbas addu'a cewa Allah ka fahimtar da shi addini ka kuma ilmantar da shi tawili tawili shine tafsiri wa allimhu ta'wil ay wa allimhu tafsir to in ka dauki tafsiri ne anan sai ka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai ka ce warasikuna fil sai ka hada wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikuna fil ilmi to sai zama tafsirin ayoyi muhukamai da mutashabihai Allah ya sani kuma warrasikhuna fi ilmi sun sani mafu ta da ka sai zama kan tsayawan sai zama warrasikhuna fi ilmi sai kai numfashi sai ka ce kuma warrasikhuna ya ilmi na amanna saboda tsayawa a qur'ani wajen tsayawa yana da matuƙar muhimmanci yanzu alamun da muke ganin tsayawa dinnan da ake a qur'ani asali ba da shi aka saukar da qur'ani ba amma kurakuran karantawa din yasa aka yi wannan don ka gane ina ya dace ka tsaya ina ne bai dace ka tsaya ba akwai inda kana tsaya an kai numfashi sai ma'anar ta canja yanzu misali in ka ce ya ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaykum bil mawaddati wa kad kafaru bima ja'akum min al-haqqi yukhrijuna ar-rasula sai kai tsaya a wurin sai ka ce wa iyyakum an tu'minu billahi kaga ma'ana ta canja shine ka hana su imani da Allah kaga yukhrijuna rasula wa iyyakum tukunna ka tsaya saboda sai zama yukhrijuna rasula da kuma iyyakum duka mafulai ne amma ka ce yukhrijuna rasula sai ka tsaya sai ka ce wa iyyakum an tu'minu billahi shine an hane ku ku imani da Allah wal iyyakum billahi kaga labar ya lalace ko yasa hatta tsayawa a Qur'ani sai ka gane ina ake tsayawa wannan alamar tsayawa asali a kasar misira suka fara yi don ma'anan ƙur'anin ta fito don kuma a gane ina za ka tsaya ina ne bai dace ka tsaya ba kuma sun yi wannan ne bisa ga yadda yin halitta ya karanta da qur'ani ga sahabbai sai aka sanya maka alama a gane in kana buƙatar numfashi ina za ka yi ina ne kuma bai dace ka yi ba so kace wa ma yi alamun ta'awilahu illa Allah kuna fil ilmi tafsirinsa shine babu wanda ya san tafsirin ayoyi mutashabihai na hakika sai Allah da kuma rasu kuna fil ilmi gwarazan malamai da suka koshi da ilimi Allah ya ba su ikon fahimtar tafsirin don su karantar da yan baya in kuma ka dauki ta'awila ko kuma shine mummunan fassara da waɗanda suke fi qulubihim zaigun suke yi to anan kuma wakafin sai sai akan Shi shine wa ma ya'lamu ta'awilahu illallah in kai numfashi sai ka ce warrasikhuna fi ilmi anan kuma sai zama ta'awilahu mummunan fassara waɗanda suka zukatan suke karkata ne mafhum tayyib za ka fassara duka biyu ana yi kuma dukkaninsu an samu daga magabatan mu na kwarai warrasikhuna fi ilmi lallai ne waɗanda suka koshi da ilimi na suna cewa amanna bihi mun yi imani da shi amanna bihi mun yi imani da shi suwa suka faɗi wannan kona fi ilmi ne irin gwarazan malamai na duniya waɗanda suka ƙoshi da ilimi akwai malaman da na san na su suna da ilimi na ƙur'ani min da misal a tafsiri akwai wannan taɓa zama gabansa ya taɓa karantarwa a jami'atul islamiyya ya rasu ana ce mar shek sayyid tantawi shek sayyid tantawi ya taɓa zama shekul azhar gaba ɗaya ya karanta a jami'atul azhar jami'atul islamiyya daga baya da jami'atul azhar ya zama shekul azhar gaba ɗaya zama na taɓa zama su yana wasu durus na qur'ani ina gani nan kusa ba na tuna mutumin da zauna gaba gare shi a ƙur'ani ya bani tsoro ina matashi ina yaro yadda ya fahimci ƙur'ani al'amarin akwai abin mamaki akwai abin mamaki a yadda ya ɗauki ƙur'ani gaba ɗaya ƙur'ani da san abu ne a cire a gaban sa haka yake ɗaukansa haka yake ɗaukar ayar da komai yake bukata haka yake haɗawa na zauna a lokacin gabansa gaban shekara in ba na manta ba wajen sha takwas zuwa sha tara da suka wuce babban abin da ya mashi ne ƙur'ani a wurinsa wajen istinbadin hukunce-hukunce, kuma wanda ya fi bani abun al'ajabi shine Sheikh Muhammad bin Saleh al-Usaimin al-Wahabi al-Tamimi rahmatullahi alaihi inda istinbadin ahkam ne daga cikin nusus na Qur'ani da Sunna al'amarin sa akwai al'amarin al'amarin sa amruhu ajibun jiddan al'amarin sa akwai abun mamaki shine Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ke cewa Allah ya ba wa Ibn Usaimin fasahar fito da hukunce-hukunce da lankwasa ayoyi ma'anarsu ta fito fili da hadisai kamar yadda Allah ya sauwake wa annabi dauda lankwasa karfe ya ce yadda aka sauwake wa annabi dauda yake daukan karfe ya sarrafa ya ce to haka ibn musamman Allah ya masa baiwa da iya sarrafa hukunci daga nasosi waɗannan muna maganar 'yan baya-baya ne in muka dawo can gaba gaban su kuma to waɗannan ba rayu da su ba ina magana waɗanda muka rayu da su ne wanda wasu daga cikin su idan mu Allah ya kaddara mun gan su wasu ba mu gan su ba irin su kawai nake bada labari a cikin su akwai da dama akwai Sheikh Sayyid Muhammadu Amin Ash-Shaqidi yana cikin malaman Qur'ani da su ma suke da abun al'ajabi shi ma Allah ta'ala masa bai ba musamman a bangaren kira'at na Qur'ani shi kuma tare da cewa dama mutanen shanakita wani gari ne a murtaniya suna cikin garuruwan da allah ta'ala ya musu baiwa da zurfin ilimin addini ba zurfin ilimin addini kadai ba kuma shine da karfin hadda na abin addini suna da karfin hadda kamar wasu matasa da ake da su a cikin kasar kasim a garin kasim a saudi arabia su ma allah musu baiwa da karfin tilawa na hadda a 2015 mun zauna da wasu su a halalin madina muna wani abu kamar na musabaka <laughs> na gwada karfin hadda shi ne za a ba da abu ne yanzu sai mu zauna sai a baka shafi goma sai a baka minti shafi a ce ka haddace shi gaba daya kuma ka zo ka kawo shi kalma bayan kalma <laughs> eh, yara ne a cikin 'yan sha takwas ashirin amma dai a lokacin da na girme su kuma na shiga cikin muka ta bugawa da su <laughs> saboda duk irin wannan abubuwan ina da kwaɗayin sa hmm, kuma cikin taimakon Allah ba a ci kunya ba ba zan dai zauna gaban ku ne ba kai na ba amma alhamdulillah duk da raunin haddan ba mu cikin kunya ba eh, dan daga cikin malaman su akwai wani shekka Abdulrahman Ahmad Al-Qadi sanda ya zo tambaye wai yaya nake iya kiyaye abun a cikin sauki ne shi abun yana bashi mamaki <laughs> shi ma wani profesa ne na aƙida yana na akasin yana tambaya na bayan ta jirgin same ne ke tambaya na ce to don ma karatun namu ya zama adult education ne yanzu <laughs> eh, inda an same mu muna yan kananan ai abin ya fi daɗin tafiya Allah dai rufa mana asiri na don haka ya na suna cewa amanna bihi mun yi imani da shi kullum kowanne min inda rabbina daga wurin mahalicin mu ne kowanne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ne wa ma yadhakkar wanne ne ne rabbina da ayoyi muhukamai da mutashabihai duka daga wurin Allah ne sai ce wa ma yadhakkar ba mai wasuwa asalin sa wa ma yatazakkar wa ma yatazakkar sai sai ta ɗin aka ne da ita ta zama za sai aka shigar da ita cikin yan Na mafi ya zama ya zakar sai aka ce wa ma ya zakar sai ta ta zama za sai zama za'un guda biyu sai aka yi shadda kan daya saboda mai tafifan dan karatun ya yi sauki da kuma mu'jiza na qur'ani ba mai wa'astuwa illa ulul albab sai mutane masu zurfin hankali in an ce albab jam'i ne na lub kalmar lub kuma shine al'aqlu so da ka illa ulul albab ai ai illa ulul uqul ko kuma illa ashabul uqul ba masu wa'astuwa sai waɗanda Allah ta'ala ya musu baiwa da cikakken hankali hankali mai ma'ana da ke fahimtar gaskiya ni da ku Allah ta'ala ya samu a cikin su na'am rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma hmm. innaka antal wahhab hmm. rabbana ya mahalicin mu la karka kautar da na zukatanmu da bayan id hadaitana na shiryar yadda mu wa na ka bamu milladunka daga gare ka rahama ka mana baiwa da ni'ima kowace irin ni'ima Allah ka bamu innaka lalle kai ta kai din alwahhab mai tsananin kyauta ne kyautar da kuma ba a karar da ita rabbana ya mahalicinmu me yasa ba a ce rabbuna ba aka ce rabbana kuma a farkon jumla ne me dalilin sa fataha a kayan ba'un me dalilin nasaba nasa na'am asalinsa shine ya rabbana akwai harafin nida ya rabbana ya mu. amma sai aka goge ya sai aka bashi da rabbana dan saboda in ba haka ba bai da zai zama a farkon jumla ya goshi da fataha ba rufu'a ba da sai dai a ce rabbuna atina amma sai aka ce rabbana saboda me saboda akwai harfin nida da aka goge to in ka ce ya zama harfin nida rabbana sai ya zama wannan iya da nasaba ne wa huwa mudafun sannan nadin ko mudafun ilayhi ne me yasa kuma ake addu'a da rabbana ba a ba a aiki da uluhiyya sai rububiyya saboda ita addu'a da karɓanta min babin af'al ne in na daga hannu ina addu'a aiki ne roƙon da nake Allah ya samun aiki ne to asali ayyuka a babin tauhidi suna da kusanci da rububiyya ne shine na yadda da Allah ne mahalicci na kuma shi yake da mafita na abin da ya dame ni sai nake roƙonsa yasa ana addu'a sai da ana aiki da tauhidi na rububiyya ana kiran rabbana rabbana ana kiran Allah mahalici ba ana aiki da uluhiyya ba saboda ne saboda aiki ne kuma aikin kana yi ne dan ka tabbatar da shi ya ka shi ya san ka da iya magance maka shi haka haka dukkan addu'a yawanci sukan zo da karara in za a fara addu'a sai ga an fara da rububiyya ne rabbana atina fi duniya hasana rabbana la tuzigh qulubana to duk haka da rabbana ne kuma rabbu rububiyya ne مفهوم ذاك ربنا rabbana يا ya يا ya mahalicinmu la tuzik wannan la'in nan wani irin la'in na'am ba nafiya ba ne hani ne to idan na addu'a na ce rabbana la tuzig ya Allah karka kautar da zuciyata shin ina hana Allah yayi ne ba da ba a ce ina hana su da haka in abu ya zama daga na ƙasa ne zuwa na sama sai a ce addu'a ne in baban ka ya ɗauko bulala zai maka sai ka ce baba kanka da ke to ba kana hana shi ba ne, kana roƙo ne amma in shi kuma baban ka ya ce kar ka yi kaza tunda shi yake sama da kai ya zama ya zama hani ne sai tunda mu yanzu muke roƙon Allah kuma Allah shi yake sama da mu ya halicce mu to ba za mu ce lamun ɗin ta hali ne sai mu ce lamun du'a ne ta zama lamun na haifi da koma lamun du'a'iyya lamun ce ta addu'a don haka ba mu isa mu hana Allah ba to sai zama ta tashi daga lam na hani ta koma lamun na miƙa ƙoƙon bara muna roƙon Allah ta'ala don haka rabbana la tuzigh qulubana muna addu'a ne ba muna hana shi ba ya Allah karka kautar kaga la zik sai ka koma fa amma alladhina fi qulubihim zaygun kaga kalmar daga waje ɗaya ne mu da muka yi imani sai muka ce Allah kar ka kautar da zuciyarmu kamar yadda ka kautar da zukatansu fa amma alladhina fi qulubihim zaygun ko kuma falamma zagu azaga Allahu qulubahum a cikin sarki aya na biyar mafu tayyibaka rabbana ya mahalicin mu la tuzigh kar ka kautar da ni qulubana zukatanmu muna addu'a suwa suke wannan addu'a hmm? asali warrasikhuna fil ilmi addu'a ce ta warrasikhuna fil ilmi ai warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab rabbana atina su suke addu'a to da ka jerin gwanan ya bayyana ba amma bai hana kowane mai imani ya addu'ar ba amma asali addu'a ce ta arrasikhuna fil ilmi wanda suka tabbata a cikin ilimi wanda suka yi ne suka tabbata ilimi ya koshe su a cikinsu magabatanmu akwai da yawa irin su imamu malik imamu shafi imamu ahmad imamu abu hanifa rahmatullahi alaihi a malaman hadisi ga irin su imamu bukhari imamu muslim imamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaihi akwai su da dama tun daga waɗancan ƙurun din ba ma sai ka wajen sahabbai ba waɗanda sun koshi da ilimi imamu shafi wala yakan kwanta a dare sai ya kaman yana bacci a cikin a cikin kwanciyar da sai ya fito da tahalili mafita na matsala 250 kuma kai ka dauka bacci ke kawai zai haka rufe daga yana bacci a ke tunani ya gina zai ce wasu matsayi na biya 250 na yi tunani a kansu na isar da mafita imam ahmad bin Muhammad rahmatullahi alaihi ya tashi haddan hadisi guda miliyan ya haddace akwai abu zur'a rahmatullahi alaihi yana boye mai haddace ɗalibansa suka maza masu sani ya ƙiyar da ran da wani ɗalibinsa sai ya wata alkafura ne ko al'imani ne dai ban gama fahimta ha haka yana cikin abokanai suna hadi zai ce wallahi idan malaminsa bai haddace hadisai guda dubu ɗari uku ba matarsa ta sako in shi ɗalibi to kage yanzu dole malam da yake boye hadisansa sai an sani aka zo aka ga malam garin rantsuwan da wani kuma yanzu ba ne iya tabbatar da auren nan akwai ko babu sai kai malamin ya zauna ya kira ɗalibin ya yi faɗa ya yi faɗa ya ja kullunsa cewa ba a wasa da suna ba a kaza a gama da shi akar makalla magana auren sai ce ba damuwa auren ya yi saboda an yi an yi a gane ne ce na hadisi ya ga faɗa to wannan da ya faru ba aiki shi ne a ji a ce ba damuwa auren yana nan to kaga yanzu idan ka je ka ce mai tafsirin ga ya haddace hadisai uku a auren ka ba ruwa na da wata same ni nan. guda uku rabi abu a hadisi ba ya uku ne kan tunda na yi arba'u na hadisi na dan taba arba'u na hadisi jiya ma na ja na hudu kenan ko ne shi ne a nan zaka ka kauce hadisi kuma ayoyin matar kauce ba ya uku kauce ba ruwa na na don haka rabbana la tuzigh qulubana ya mahalicin mu karka kautar da zukatanmu kalmar la tuzigh anan kuma iya dauka shine karka rika zuciyar saboda zuciya kan rufe ta makance ta kurmance ya zama ba ta fahimtar gaskiya kaga gidan mutum ya gani karara amma wallahi duk yadda ka bada hujja ba zai yadda ba amma za ka nemo misali ko ba kwaya daya qur'ani afalan yasiru fil الأرض فتكون له yasa wannan ayan a cikin auren ka ba ruwa wannan wani sura ne suratul hajj ba a arab ba ne a nan kan na can kana gane aya ta nawa aya ta arba'in da shida afalan ya sai rufi na rufi ta kuna da hukulubun ba ta kuna da hukulubun ya aka yi nuna biya a gane ya sama kuna biya sai ce walakin fa innaha la abu absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur muhallu shahid Allah ta'ala ya ce la ta'mal absar ido ba sa makanta walakin ta'mal qulub allati fi sudur zukata da ke zuciya da ke makancewa rabbana la tuzigh qulubana shine Allah karka makantar da zukatanmu sai ga mutum idansa dara dara amma duk ƙarfin hujja da ka bashi ba zai yadda ba akan ko me kai sai ya kauce kuma sai ya ɗauko shubuha to shi ne irin addu'ar da rasu kuna ilmi suke Shi shine rabbana la tuzigh qulubana ya dace da duk abin muke kawai gaskiya muke nema duk abin muka rike na ba gaskiya bane mu ajiye shi mu dauki gaskiya duk wanda ya rike barna ya ajiye dauki gaskiya shi ya ci riba idan yau na gaya maka gaskiya ka dauka kai ka ci riba ne da ni idan ka gaya mun gaskiya na ɗauka na ajiye barna to ni na ci riba fiye da kai kullum wanda aka ba wa gaskiya ya karɓe ta ribarsa ta fi wanda ya bashi saboda ne wanda ya baka lada kawai ya samu amma kai kuma an tsamo ka ne daga halaka wanda aka tsamo shi daga halaka shi ya ci riba fiye da wanda aka ba wa lada mafhum tayyib don haka rabbana ya mahalicin mu la tuzikar ka karkatar da qulubana zukatanmu ba da bayan in hadaita na ka yadda mu bayan kashir da mu Allah karka kargalar da zukatar mu wannan kuma addu'a ce da zamu ta yi babu dare babu rana ita zuciya ba ta da tabbas a duk jikin mu nan da kake ga girman dan adam ta fi kowace tsoka muhimmanci ala inna fil jasadi mudghah idza hat sadu hal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya mutanna wannan hadisi ne a bukhari hadisi na hamsin da biyu cewa a jikin ɗan adam akwai wata tsoka in ta yi kyau dukkan ɗan adam ya yi kyau dukkan jikin zai yi kyau in ta lalace dukkan jiki ya lalace wannan tsokar ita ce zuciya a nan take tana wajen kirjinka ta bangaren hagu a kusa da lungs ɗinka take nan fufugo to a cikin na bangaren hagu take a nan bangaren hagu take kwanci abunta ba ta da kashi a cikinta amma ita take juya dan adam in ka ga mutum a aljanna ita ce ta yi kyau in ka gan shi a wuta ita ta kai shi wannan tsoka din duk rayuwar a cikin ta yake babu kashi a cikin ta amma ita take lankasa waɗannan ƙasusuwan da kake gani da jijiyoyin yadda ta yi haka suke yi shi sa duk addu'a da za ka yi babu addu'a da za da ya kai na Allah ta'ala ya taimake ka a kanka in ya taimake ka kan wannan tsoka ka huce kuma kaga wani hukuncin Allah sai aka ajiye ta a hagu ba a dama ba kai ka san ita aiki ne gare ka hagu take ba a dama take ba dalilin tana hagu za ka ga lungs ɗinka na ɓangaren hagu faɗinsa bai kai lungs ɗin ɓangaren dama faɗi ba saboda me saboda ta takura shi sai zama faɗinsa kaɗan ne amma lungs ɗin hagu kuma tsawonsa ya fi tsawon na dama mafhum na'am tayyib don haka rabbana ya mahalicin mu la tuzigh qulubana karka karkatar da zukata mu muna addu'a ba da bayan idh na ka shiryar da mu wa habulana Allah ta'ala ka ba mu wa hab shine wa a'tilana daga kalmar a'ata ne wa a'tilana Allah ka ba mu duk wanda da muke muna mika kokon bara zuwa ga Allah shine warrasikhuna fil ilmi al-ajiz man ajaza an du'a in aka ce ya gajiyayye to shine wanda ya gagara roƙon Allah wanda ya gajiya duk abin da kake shi kake bukata a wurin Allah akwai shi taska taska abin da za a bawa duk duniya kuyan bukatunmu bai wuce a dauki allura a sa a cikin kogi a dandana ruwa da shi ba duk bukatun duniya Allah zai biya mana wallahi abin da ke ragewa bai wuce ka ɗauki allura ka je kogin maliya ka tsoma ta a cikin cire ta ba wannan a cikin taskan Allah wa wataala to me yasa za ka gajiya وإلا تسألن بني بني آدم حاجته واسأل الذي أبوابه لا تحجب kar ka tambayi dan adam biyan bukata ka tambayi wannan kofofinsa ba a rufe su saboda saboda shi dan adam lokacin da kake roƙon ake samun matsala shi kuma Allah in ka daina roƙonsa ne ake samun matsala amma duk yawan roƙonka Allah baya gajiyawa za ka zauna in ka gada ma ka yi list ka roƙi abu dubu goma a dare dai Allah ya damuwa amma ba za ka je gaban babanka da list ɗin abu dubu goma ba zai ce ka tafi amma Allah sai ka rubuta dubu goma ka ce ya Allah ga bukatu na a littafin nan na rubuta su ya Allah Allah a biya mini ya Allah ga su nan kuma wallahi Allah sai ya saurare ka ko sai ya biya maka saboda shi zaman lafiya da Allah shine ka roƙe shi don haka baya ga wannan wa na min ka rahama ka ba mu rahama rahama malamai suka ce yana nufin ni'ima mafhum ni'ima shi yasa idan qur'ani ya bamu labarin ko za a mana ruwan sama yakan kira zuwansa da cewa rahama ne وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وانا وانت سورة سورة الشورى آية 28 kaga Allah ta laice huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu Allah shi yake saukar da ruwa daga sama bayan an yi fari sai yace wa yanshuru rahmata kuma shi yake watsa rahamarsa shi ruwan sama da yake zuwa da ni'imomi kala kala akwai ni'imar iska mai daɗi akwai ni'imar ruwan da za mu sha akwai ni'imar ruwan da za mu yi noma akwai ni'imar ruwan da dabbobin mu za su sha ni'imomi kala kala ke zuwa a cikin zan ce wa shiro rahmata ai wa shiro ni'imata ni'imomin sa yake watsawa wa huwa al-waliyyul hamid a cikin suratul furqan kuma yace wa huwa allazi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmatihi kaga yakan turo huwa alladhi arsala riyaha wannan cikin furqan aya ta 48 wa huwa alladhi arsala riyaha bushran sai ce bushran a matsayin bushara a wata qira'a nushran yake watsawa baina yanayi rahmatih gaba ga zuwan rahamarsa rahamar kuma shine ne ni'imomi na Allah subhanahu wataala da haka wannan addu'a na daga cikin addu'a aljami shine addu'a da suka game komai da komai rabbana la tuzigh qulubana ya Allah muna roƙon karka kawar da zukatanmu da iz hadaitana bayan ka riga ka shiryar da saboda babu asara ne wuce shiryayye ya bar kan hanya za ka iya kuskure za ka iya yin laifi amma wannan abin da ake maka woni shine karka da zuciyarka ta bar Allah ta koma ga wani Allah kuma wa hablana min ladunka rahma a cikin abu nawa muka roka kaga rabbana la tuzigh qulubana nawa ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan ko wa hab lana min ladunka rahama. abubuwa uku muka roka innaka lalle kai Allah anta kai Allah al-wahhab mai tsananin bayarwa ne in an ce shi ne ala wazani fa'ilun mai bayarwa in an ce wahabu ala wazani fa'alu fa'alu so wahabu ala wazani fa'alu siga ne na mubalaga wato mai yawan bayarwa yana bayarwa da yawa da yawa ta bangaren adadin jama'ar da ake bawa da yawa kuma ta bangaren kwantitin da yake bayarwa yanzu duk mutanen duniya za mu tsaya a yanzu mu yi addu'a minti da Allah ya ba wa kowa bukatar sabbin duniya kaga ai wahabu ne ta bangaren adadin waɗanda ake bawa sannan wahabu ne ta bangaren abin da aka biya wa kowa bukatarsa so da haka rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana malamai suka ce wannan shi ma tawassuli ne shine bayan ka shiryar da mu Allah muna tawassuli da shiryar da muka samu daga gare shi ba iftikhar bane ba alfahari bane a'a tawassuli ne muna tawassuli ga Allah ne da cewa bayan ya shirya da mu muna roƙon ya babu ni'imominsa kuma ya ƙara mana kyaututtuka a kan kyaututtuka duka da ya mana muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana shirya Allah ta'ala ya ƙara mana shirya Allah ta'ala ya ƙara mana shirya a duk da muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana abin da muka yi daidai Allah ta'ala ya karba Allah ya tuka mu da malaman mu da mu da mu da mu gaba daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu na